A ranar Juma'a ce wannan mahaukaciyar guguwar tekun da ba taɓa ganin mai ƙarfi ko girmanta a ƙasar Philippines ba, ta haura ta kan tsibiran Leyte da Samar da ke gabashin ƙasar, ta shafe duk wani abin da ke ƙasa ta kan inda ta ratsa, sannan ta tsinke dukkan layukan wutar lantarki da ruwan sha har ma da hanyoyin mota da suka bi ta wannan yanki. A yau Litinin kuma. manya-manyan jiragen saman sufurin kaya samfurin C-130 na sojojin Amurka cike da kayan agaji da kuma sojojin kundin bala sun fara isa Tacloban babban birnin Leti kuma birnin da ya ji jiki sosai daga wannan mahaukaciyar guguwar teku da mutanen ƙasar suka sanya ma suna Yolanda. Ola Fagan mai magana ce da yawun ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Manila babban birnin ƙasar Philippines. ta ce ana kiyasin cewa wannan mahaukaciyar guguwar teku ta shafi mutane kimanin miliyan tara to amma da har yanzu ba san irin tsananin barnar da ta haddasa ba saboda bishiyoyi da wayoyin lantarki da suka fado da kuma tarkacen da ruwan ya kwaso duk sun toshe hanyoyi ba a iya isa domin ceto mutanen da abin ya ritsa da su. Certainly, Tacloban is has been Ta ce babu shakka takloban ta fi jin jiki, to amma kuma ai a zahiri har yanzu ba mu san irin ɓarnar da ta wakana a yankunan da muka kasa shiga ba tukunna. A saboda haka muke kyautata zaton cewa yawan mutanen da za mu tarar sun mutu zai ƙaru sosai, kuma muna bakin ƙoƙarinmu domin kaiwa ga mutanen da suke matuƙar buƙatar taimako a wannan lokaci. Ƙasashen waje sun gaggauta gabatar da tayin taimako ga ƙasar ta Philippines. Fagan ta ce gudumawa da alkawarin tallafawa suna ta kwarara daga ƙasashe kamar Australia da tarayyar Turai da Turkiyya da ƙasashen nahiyar Amurka ta Arewa. Ta ce a bayan abinci da ruwan sha ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ake bukata shine matsugunin da za a ajiye waɗanda suka rasa gidajensu domin har yanzu ana tsakiyar damuna ce a ƙasar philippines the international organization for migration uh, committed 4000 tarpaulins ta ce ƙungiyar kula da ƙaurar mutane ta duniya ta ba da tamfol guda dubu hudu yayin da amurka ta ba da laidar yin rufi wadda za ta isa gidaje guda dubu goma kuma dukkan waɗannan kayayyakin za su iso cikin awa 24 zuwa 48. Ƙasar Birtaniya ta ba da agajin gaggawa na dala miliyan 8 domin sayan kayan gina matsugunai guda dubu goma sha biyar. Ƙungiyar agaji ta Katolika ta samar da tamfol dubu goma sha takwas. Faransa ta turo jiragen sama ɗauke da laidar yin rufi da wasu kayayyakin da ba na abinci ba, yayin da ƙungiyar Habitat for Humanity tana haɗa kai da gwamnati domin rarraba tamfol guda dubu talatin. Daga can ɓangaren nahiyar Asiya, Japan da Singapore suna tura likitoci da kuma ma'aikatan ceto. Ƙasar China wadda take da dangantaka mai tsami da Philippines kan gardamar mallakin wasu yankuna a tekun kudancin China ta alkawarin agajin jinƙai ciki har da tsabar kuɗi dala dubu ɗari. Ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya ta tura 'yan awu domin su binciko mata irin agajin da ya kamata ta bayar. A bayan da wannan mahaukaciyar guguwar teku mai tsananin ƙarfi da ake kira typhoon hayyan ta bar ƙasar Philippines kuma a jiya Lahadi ta isa ƙasar Vietnam, to amma bayan da ƙarfin ta ya ragu sosai.